يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد haka السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau alhamis uku ga watan rabi'in thani hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha hudu ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku mun shirya muhadara ta musamman da muke son mu gabatar domin taya ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta murna na ta samu karuwa na aure allah maɗaukin sarki mata albarka sunanta halima adamu da angonta nasiru abdullahi tanko muna masu fatan alkhairi muna masu addu'a allah maɗaukin sarki ya sa rayuwarsa albarka ya zaunar da su lafiya allah maɗaukin sarki ya ƙara yaukaka danƙon ƙauna a tsakaninsu iyayensu kuma allah maɗaukin sarki ya musu sakayya da dukkanin alkhairai na duniya da lahira muna yin addu'a na musamman da kamun kafa da sunaye da siffofi na allah subhanahu wa ta'ala yan mata zaurawa da ke makarantar nan da sauran ɓangarori na garuruwan musulmi allah maɗaukin sarki ka azurta su da wannan abu na farin ciki su samu su yi aure a bisa tafarkin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma allah ka zaunar da su lafiya ka inganta rayuwansu aure kamar yadda muka sani mu'amala ce wanda addini yana da ta cewa ɗari bisa ɗari a kai wanda tun daga neman auren har abin da ya shafi ɗaura auren tarewa da zamantakewan da zai biyo baya hayayyafa da tsufa da mutuwa to addinin musulunci ya tsara yadda za a yi wannan mu'amala ɗari bisa ɗari wanda ya sauka daga ka'idan da aka ɗora shi to shine wanda ya hasara allah ya raba musulmi da yin hasara muhabaran da nike son in gabatar ma 'yan uwa saboda faɗakarwa a yau mun ɗauko wani babi ne guda ɗaya a cikin littafin kalimatun nafi'at kalimatun nafi'at fi umurin muhimmat na abdulsalam bin salim bin raja as-suhaimi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan wasu kalmomi ne masu amfanarwa dangane da wasu al'amura masu matukan mahimmancin gaske wannan babi a cikin wannan littafi kusan shine babi na hamsin da ɗaya kuma zai share mana hawaye na ɓangaren abin da muke son mu gabatar kafin mu zo da sauran bayanan da muke so mu gabatar din dangane da abin da ya shafi da waye kamata ki zauna in na ce da waye kamata ki zauna ba ina nufin miji kadai ba amma kusan abin da wannan maganan nawa ya fi karkata zuwa gare shi shine da waye kamata ki yi kawanci wace ce ya dace ta zama ita ce kawarki wacce kullum kika je makaranta za ku zauna ga gata in za ku unguwa tare kuke zuwa ta kawo maki ziyara ke ma ke kai mata a rika 'yar bugan waya a tsakani ana aikowa da sakonnin kai da katta kwana idan kika dan bararraka wani abin bararrake ki dan aika mata ita ma ta aiko maki in abin duniya ya dame ki to ita ƙawalle ita ke fara ƙyanƙyasa ma ko ta ba da shawara mai nagarta ko ta ba da gurguwar shawara to ita wannan ƙawar wa ya kamata ki rike a matsayin kawaki ƙur'ani dai ya ce mana ƙawaye abokai a ranar tashin alkiyama za su tashi a matsayin makiya junansu ne sai fa kaɗai waɗanda suka yi abota da ƙawace a bisa tsoron allah to tambaya a nan wannan ƙawata ki tsoron allah ya haɗa ku koko ƙawace wacce irin fira da kuka saba yi na batsa da miyagun shawarwari da gulma an mimanci da ha'intan juna shine iya gamsar da zuciyanku har kuka ji cewa kun gamsu kun amintu ku yi kawace da juna to ki binciki wannan in ba haka ba duk yadda kika bi allah kika mutu akan haka idan kawar da kike tare da ita bata dace ba bata cancanta ba kin shiga uku a lahira to kuma ba bayan ma yadda za a yi in ƙawarki ba ita ce zaɗin annabi ba wallahi ki iya tsira shi sa yanzu a yadda kike zaune ɗannan ki bani hankalinki nan ki tattaro hankalinki yanzu duk wata ƙawarki to ki kuɗi ta gefe yanzu ba ki da ƙawa sai ƙawar da ta cika waɗannan ƙa'idoji da za a zo a faɗi sai kuma kawar da za ki iya kiyaye mata wasu haƙoƙi da za mu zo mu faɗi idan wannan ya kiyayu waɗannan siffofi suka tabbata to ki rungume ta ƙawarki ce to kuma ita wannan ƙawa da za ki rike a matsayin ƙawa abun so gare ki to ki tabbatar da ba wanda zai faɗi siffofin nan da ƙa'idojin nan sai manzan Allah duk yadda kike ganin wance ta cancanta kina son ta kai kawace da ita sai ke auna da ita da annabi da umarnin da annabi ya faɗi wa ke gaba da wani in ita tana gaba da banzan Allah shikenan sai ki aji annabi sai ki ɗauke ta wannan kuma babu laifi in muka ce maki jiki magayi kuna fahimtar wannan da kyau ko amma in annabi ne ke gaba to gashi zai bamu ma'auni wanda za mu auna duk wacce za mu kawace da ita da duk wanda za mu abota da shi wanda ya zama wajibi ku tsaya ku kula ko mata kuna da wata ɗabi'a ku yi haƙuri wanda maza suna ganin rashin kan gado yake kai ku zuwa ga wannan ɗabi'ar yau yau ɗin nan za ki haɗu da mace wai yanzu yanzu nan ne za ku yi kawa da ita hakki ga ana canjan lamban waya ana faɗin adireshin gida da wajen aiki wai ce yanzu yanzu ne kika tsince ta wanda tun baki binciki ɗabi'unta da mu'amalolinta da jama'a kin san cewa ta dace a bisa ma'auni na shari'a ita wannan ta zama ƙawaki ba ruwanki kawai aiki kina son ta ai an ce zannulil mu'minina khaira wa ya gaya miki mumina ce jama'a mun fahimci wannan da kyau yanzu amarya halima ana cewa gobe daura aure za ta ɗibo ƙawaye ba inda za a zame sai yawon gudu to sai ke kiyaye waɗannan kawayen nake da za ku sheƙa ku yi ta falfala gudu da su to sun cika ƙa'ida na shari'a ko ku ba su cika ba in ba su cika ba gaba ɗaya ki janye su gaba ɗaya ki watsi da su bayan duniya iyayenki su kai gidan mijinki aure ya yi. in ba haka ba kin shiga uku ƙur'ani yana cewa mutanen banza suna mu'amala da mutanen banza ne mutanen kirki suna mu'amalantar mutanen kirki ne to in ke ta banza ce to ga fili ga mai doki ke kawace da mutanen banza ku bar ni in bar malam su haimi ya zo ya bayyana mana me yake nufi a cikin zunguriyar mukaddiman da ya shirya malamin ya ce aljalisu salih wasu aljalisu salih shine abokin zamanka kawar da za ki zauna ki riƙe ta a matsayin abokiyar mu'amalarki ta ƙwarai ko ta banza wa atharahuma da kuma irin tasirin da suke da shi akan mu'amalanki akan ɗabi'unki akan addininki kai da kowa da komi naki idan kika mu'amalanci ƙawa ta kirki to ana sa ta canza ki ki zama ta kirki irinta ko kuma ke ki canza ta ta zan mutuniyar banza saboda ke mutuniyar banza ce amma in ke ta kware ce sai kika kai kawace da ta kware to sai ku ƙara haɓaka junanku ku ƙara cincida junanku sai ku kai matsayin da da ba ku kai shi ba sakamakon kyawun ɗabi'un da kuke bayayye tsakaninku mala yake cewa laƙar shara'allahu lana al'iktida bil akhyar hakika allah maɗaukin sarki ya shar'anta mana koyi da zaɓaɓɓun bayi mutanen kirki masu ɗabi'a na ƙwarai ma'abota maɗaukakan halaye da tarbiyya wani hana an ittida'i bil ashirar kuma allah maɗaukin sarki ya hana mu koyi da abota da ƙawace da mu'amaloli da waɗanda suke a sharare ne wa ra'asul akhyar wanda yake jagorancin sahun waɗanda suke zaɓaɓɓu mutanen kirki masu ɗabi'a na ƙwarai huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine annabi kenan duk abin da zaki kwaikwaya to ki kwaikwai irin na annabi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana in kuna nema abin koyi kyakkyawa ne to ku kwaikwaya daga annabi amma yanzu abin da kai ce kawar ki kike kwaikwayo idan kawa tana da ɗabi'an faɗin wata kalma kan ki ce kawo kawai sai a sami ki ma kina faɗin irin wannan kalman irin tata ba ita ce abin koyinki ba annabi ne abin koyinki waƙar kar amarna ta da'i bihi hakika Allah ya umarce mu da yin koyi da annabi fa ta'ala Allah madaukin sarki ce laqad kana lakum fi rasulillahi hasana liman kana yar Allah wal yawmal wadda karan dhakara kathira ga duk wanda yake son ya hadu da Allah a ranar tashin alkiyama salin alin to kar ya kwaikwayi ɗabi'u da kowa da komi na kowa sai na manzon Allah وكما شرع لنا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنغا كما يند أنا النبي أمر تشمر كوي دا النبي to faƙada shari'a lana aliktida bi ashabihil kiram hakika ya umarce mu da mu koyi da sahabban shi abe banin girmamawa da ganin daraja da kimansu kenan yanzu kamata a ce idan sunanki aisha ce to ki je ki ɗauki tarihin sayyida aisha ki ji ɗabi'unta da ayyukanta da yanta gudanar da mu'amala da mijinta da iyayenta da makota da kishiyoyinta da kowa to haka ake son kima ki gudanar da naki ɗabi'un gaba ɗaya ma'ana kina koyi da su kenan idan sunanki zainab idan sunanki aisha idan sunanki hafsa idan sunanki koma wace ce ki ɗauko sahabiya mai irin wannan sunar sai ki ɗibi irin tarbiyyar da take da shi wanda annabi ya ɗora ta a kai ta tarbiyyantu da tarbiyyar alkur'ani da sunna sai ki ci gaba da gudanar da rayuwanki akan haka to kina koyi da su kenan to duk wacce ta kawace da ke ita ma aka yi sa'a mutu ne kirki ce to sai kasance kuna ya dangane da ɗabi'u kyawawa mun gano wannan da kyau ku sai ya zama kina da kirki da mutunci da sauransu amma ƙawa ce za ki ita kullum ƙoƙari take ta nuna maki mijinki mutumin banza ne ƙoƙari take ta bayyana maki cewa 'ya'yankin ba mutanen kirki ba ne ki ƙesu. iyayenki ba mutane ne wanda suka ɗora ki a bisa tarba na kwarai ba su kyauta ba to cikin sahabbai gaba ɗaya babu wata mace wacce take da irin wannan muguwar ɗabi'a to kawace da ke yana ɗauke da haɗurra ba ƙanana ba allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shine sai allah maɗaukin sarki cewa sabi ƙonar awwalo na minal muhajiri na wal ansar kaga waɗannan da suka yi rige-rige wajen shiga addinin musulunci muhajirai da suka hijira daga makka zuwa madina da ansar waɗanda suka tarbi suka tarbi waɗannan waɗanda suka yi hijira walladina taba'uhum bi ihsanin da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa ma'ana suka yi addini irin nasu suka ɗabi'anti da ɗabi'u irin nasu to radiyallahu anhum wa an allah ya yadda da su sakamakon su sun yadda da allah wa addalahum jannatin tajari ta ta anhar allah maɗaukin sarki ya masa tanadin wata irin aljanna wanda ƙoramun daɗi na aljanna na gudana ƙarƙashinta fi fiha abadan wanda in sun shiga ciki har abada suna nan ba fita zalika al azim wannan Rabu ne mai girman gaske to duk wanda za ki ɗauki ɗabi'a da tarbiyya da iya tafiya iya magana komi irin tata to ki ɗauki na waɗannan da allah ya ce ya yarda da su kuma ya ce 'yan aljanna ne yanzu abin ta kai ci hatta ɗaura zani kina kwaikwayon na wata 'yar fim ce ɗaura ɗan kwali na wata takadara ce magana yanzu kayayyakin da mata musulmi suke sha'awar su sa shine kaya ne irin na waɗannan kafiran da suke zagin annabi wannan shi ke birge su abin ta kai ci ga waɗanda aka ce ke koyi da su su kuma kyamansu ke yi to wannan ke sa duk wacce ta yi ɗabi'antu da ɗabi'a irin tasu ke kuma sai ke ji gaba ɗaya ita wannan ba taimaki ba allah ya sauwaka wa hazzarar islam ya ce musulunci ya tsawatar min su'i aqibati tiba'i zalimina dangane da mummunan makoma na duk wani azalimi da zai samu kan shi wal asharar da kuma asharare mutanen banza duk wani azalimi da duk wani asharari to bar ku ji makoman shi kuma babu azalimi da za a ce wani azalimi shi kaɗai sai yana da abokan zalincin shi babu wani asharari da za a ce mashi asharari shi kaɗai sai na da abokan ashararancin shi shine allah ya ce yau mai abdu zalimu ala yadai ranar da azalimi zai tauna yatsin shi ya ciza yatsa ya ƙuli ya laita ne ya ce kai cona ya laita ni ta ma'ar rasul sabila me ya kai ni ga hanyar annabi kuma na kama wata hanya daban wanda ba ta shi ba tsakaninki da Allah ke tsaya ki duba ki gani ki ta ɗabi'anta da ɗabi'un da annabi ya zo da shi da ya ce bu'istu li utammima makarimul akhlaq an turo ne don in cika kyawun ɗabi'u kawan nan da kike kawace da kike santa tsakaninki da Allah ta da waɗannan ɗabi'u kyawawa in ba ka baran tashin alkiyama sai kin tauna hannunki kina cewa tur da kika ɗauki wanci a matsayin ƙawa gare ki ya wailata kai ce wani laitani lam attakhiz fulanan khalila me yasa na ɗauki wani ko na riƙi wanci a matsayin ƙawata laƙar a ne an zikiri ba da yanzu gashi sun batar da ni sun raba ni daga turba na ƙwarai a bayan da wa'azi da nasiha da gargaɗi ya zo min sai allah ce wa kana shaitanu lil insani khazula ai dama shi dan adam shaidan ya zama kullun so yake ga ya tabar da shi to ki duba ki gani baiwar allah tsakaninki da allah kina daga cikin waɗanda shaidan ya tabar da su yana daga cikin alamun kin taɓi ki kalli da wata ƙawa kike ƙawace muddin taɓaɓɓiya ce to ke har a wajen allah ke ma taɓaɓɓiyan ce da za ku zo za ku ji annabi ya ce su rayuka na bayi to kamar wasu rundunoni ne idan wannan rundunar ta haɗu da wancan rundunar idan ɗabi'un suka yi ɗaya suka yi cif to shikenan sauran rundunonin ma sai zo sai su haɗe da wannan runduna sai tafiyan na sai zama kwaya ɗaya ba su da matsala amma in ko ba haka ba ko to sai ga an yi rabuwan jiragen yaƙi kina ganin ƙawaki mutuniyar banza kun kulle gam to yadda ranta yake na banza haka ranki ma yake na banza ina fatan mun gane asalin sos din daga inda rai yake ne nan ne yake haɗuwa kuna fahimtar wannan da kyau ko allah ya tsare mana imanin mu to shine sai yake cewa zai ce kai cuna me yasa na ɗauki wana a matsayin aboki na ɗauki wance a matsayin ƙawa allah ce dama makircin da shi ɗan yake mutane kenan ya tabbatar sun tabi waƙar hassan النبي صلى الله عليه وآله a على اختيار الأصحاب hakika annabin rahama ya kwaɗaitar dangane da zaben ƙawaye mutanen kirki وحذر من اختيار الأصحاب الفاسدين sannan ya tsoratar da yin ƙawace da ƙawaye waɗanda suke lalatattu ɓatattu wa jirasa iso da miyagun abokan zama ko da a makaranta ne ko a asibiti ko a wajen sha'ani faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce matsalul jalisi salih misalin wanda yake zaune da aboki na kwarai wasu da wanda yake zaune da aboki mummuna kawar kirki da kawar banza da hamilin misk kamar mai tallan tarare ne ko wanda ya bude shagon sai da tarare wana fikil kiyar da kuma wanda yake da ziga-zigi wanda yake zaune yake harka na abin da ya shafi kira fahamilin misk annabi ce shi wanda yake sai da turaren nan imma an yahuzika wa imma an tuba a minhu ko dai ya baki ko ki sha kanshi ko kuma ki siya duk ɗayan uku na alkhairi ne alherin kika siya za ki sa za ki ji daɗin ƙanshin shi in an baki ma za ki ji daɗin ƙanshin shi in ma zama kika yi kawai kanshin na buga ki shi ma za ki ji daɗin kanshin shi sai annabin rahama ya ci da cewa wa in ma an ta ji da min hurihan ba ko karkajin daɗin kanshi wa na fi kiyar amma shi kuwa wanda yake ziga zigi yana kira ma an yi hurika baka ko dai kona ma tufafi wa imma an ji da min rihan khabitha ko ki ji mummunan warin kaurin hayaki da inda yake jisa ce kai wancan amma kina warin hayaki kin shiga kaza ne to misalin da annabi ya buga kenan to bari bar malam ya mana bayani ya ce fa matsalan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi hadaini al kun ga annabi ya buga waɗannan misalai guda biyu mubayyinan yana mai bayani dalla-dalla cewa annal jalisa salih wanda yake zaune da mutumin kirki jami'u a hawalihi ma'ahu to za ga dukkanin ɗabi'un waɗannan mutumin kirki to sun kewaye shi wa an tafi khairin wa magnam duk lokacin da kike tare da ƙawa na kirki to kullum kina cikin wani alkhairi ne kuma kina amfanuwa shine kina samun ganima ka hamilin misk alladhi tantafi'u biha bima ma'ahu min almiski imma bihibatin aw bi awad bi iwadin kamar mai tallan turare ne ko dai ya baki kyauta ko ki siya wa qallu zalika annan muddatu julusi ma'ahu mafi karancin abin da zaki amfana ga mai tallan turare sanda kike tare da ita wa anti qarirun nafsi bi raihatil misk za ki rika jin natsuwan rai da kwanciyar hankali saboda ƙanshin turare mai daɗi da yake baibade ki falkhairun ladhi yusibuhu al-abd kun ga alherin da bawa yake samu min jalisi salih dangane da zama da mutumin kirki ablagu wa afdalu min ajwad anwa'il misk to ya fi amfani ya fi nagarta ya fi ɗaukaka ga kowane irin ƙanshin turare mutum ya ji fa ai aljalisu salih sau da wannan ƙawa taki mutum ya kirki imma an muki ma fa'uki fi duniyaki wa diniki ko dai ta amfanar da ke abin da duniyanki zai nagartu kuma addinin ke samu haɓaka aw ya hadi laka nasiha ko kuma ta rika gabatar maki da nasihohi wanda za su inganta rayuwanki duniya da lahira aw yuhadduriki min al-iqamati ala ma yadurruki ko kuma kullum ta rika nasihantar da ke ki nisanci abin da zai cutar da ki fa yuhadduki ala ta'atillahi ta'ala kullum tana kokarin kwadaitar da ke wajen bin dokokin Allah wa walidai ne da yi ma iyaye biyayya wasilatul arhami da sadar da zumunta wa basurka bi Oyo bi nafsik kuma kullum za ta rika kokarin nuna maki ke ba kina da matsala kina da aibi a karan kanki to ki maza ki tuba ki bar wannan aibin sai ki samu ɗaukaka da buwaya waye da oka ila makarimil akhlaq kullum za ta rika jawo ki zuwa ga kyawun ɗabi'u kuma hasinoha da abubuwa da suke masu kyau mai kaulihi wa fi'ilihi wa halihi a wani lokaci wajen wa'azi da baki a wani lokaci wajen aiki a aikace a wani lokaci kuma yanayin ɗabi'unta wannan zai ja ki zuwa ga abu na kwarai kishiyan ƙawar banza ita ce wacce za ta cutar da ke a duniyarki ta cutar da addininki ta sa ki raina iyayenki ta zo gidanku tarar mahaifinki na maki fada sai da ce hmm, Allah ya kiyaye waje ta samu wai uwarki ne waje ta samu in ba haka ba a ce kamar ki yanzu wasu aikin na gida gaskiya mu a gidanmu mu ba komai ke samu ba ya ce ce zuwa zikin samu kin huta yanzu wance da wance ba kannin ki bane to dan me ba za a sa su ba aikin da yara ya kamata su yi to amma dai ban san yadda gidanku yake ba kun ji shi ɗaniya bayan ta riga ta ɗana tarko mai ƙarfin gaske ta yada sharri amma sai da ƙarshe sai ta cike da wannan ana nan tun baki ɗauka ba har a zo lokacin da gaba ɗaya za ki ɗauka ki jikin gamsu da wannan zigan take maki kawai shi na sai ga kin fara rena uwarki a hankali a hankali har reni ya kai inda zai kai ko kuma da zo ta tadda yayarki ko wanki yana maki faɗa ko an sa ki wanki da wanke-wanke kina yi kina sharan gidan sai zai je ta a shi har ke baki sami yanci ba ai mutum tuni muka daina wannan ai wance da wance da wance kawayenmu ne ba sa iyayen iyayensu wannan Allah mu wanki yar aiki ya ka dauko duk almajiran da ke yawa a gari ba abinci kawai ke ba su ba dauko su sarka miki wannan aikin mana kina aikin da ake samu albarka kan ki ce kobo ta raba ki da wannan ko ta zo ta same ki a gidan mijinki kina aikace aikace na inganta rayuwanku sai ta bude baki ta ce to baiwa sannu wacce ta auro har yanzu kina kina wani aikin banzan aikin gado a hankali a hankali tana shigar maki da magana har sai ta cusa maki kiyayya na mijinki da kuma rashin tarbiya da biyayya shi yasa sai kin yi taka tsantsan da wace ce zake kawace duk wacce ta fara ɗauko maki wasu maganganu da baki gane ba to kawai ki kwance wannan ƙawacen da ake ɗari bisa ɗari te ta waje ke maki naki waje kuma ki fito ki nuna mata ƙarara wance halinki da nawa bai ɗaya ba shi sa ƙur'ani yake bayan dangayen da masu shirya sulhu ya ce fa'in ma ta khafan min kaumin khiyanatan fan biz ilaihim ala sawa' in kika ji tsoron ha'inci ga wasu mutane za su iya ki to ki fito a baran baran a filin allah shine wance ki na ki waje ni ma zan yi na wajen ina fata mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace amma sai ki ce ni wallah ba na son ɓata mata rai ni wallah ba na son yin kaza ta ɓata ranki duniya da lahira kuwa ta sa iyayenki su ƙiki su fushi da ke la'anan allah ya hawa kanki ta sa 'yan uwanki su rena ki domin bayan da za a yi ki rena iyayenki kuma allah ya sa ƙanninki su miki biyayya ki bi ma mijinki ke mai tawaye allah madaukin sarki ya ɗora shi a kanki ya gasa ki ki waye gari ba kya iya kataɓus ki tozarta ki wulaƙanta sakamakon son zuciya irin naki allah ya sauwaka fal insan mala ce kun ga dan adam majbulun alaktida'i bi jalisihi an tsara shi ne dan adam da kuke gani to ya rika koyi da wanda yake zama da shi wattaba'i wal arwah jinudun mujannada kun ga ɗabi'a da rayukan bayi kamar wasu rundunoni ne kun dai san bataliya irin na soja to haka yake wannan bataliyar mutanen kirki wannan bataliyar mutanen banza mata arafa min ha talafa idan kika ga wannan ɗabi'an ta yayi daidai da nake kawai sai a ga kumman ne gam tare wa mata na kara min ha talafa kuma ana samun sabon wannan sabanin ɗabi'un kawai sai ga an samu an watsi sai ka rasa me ya haifar da irin wannan watsiyar ya ƙudu ba'aduha ba'adun ila alkhairi au ila duddihi haka ƙawaye sashinsu yake jagorantar sashi zuwa ga alkhairi ko zuwa ga kishiyan alkhairin sai ga hatta tafiya ta ƙawa kike son ki kwaikwaya yanayin rataye jakanta yanayin magananta yanayin komi sai ga wannan ne haka abin yake ku faruwa ko ba haka bane to ki hankali to shine sai mala ce fal insan bi tabi'ihi yamilu ila taqalidi wa muhakatu ɗabi'an ɗan adam kullun so yake yi ya rika kwaikwayan ɗabi'an wani yana kokarin yin yanda yake yi hususan liman ya fihi annahu afdalu minhu musamman ma in kina ganin wacce kike son ki koyi da ita ɗin tafi ki komi shi yasa kina ganin ƙawarki wai tafi ki to kullun kokarin ki shine Ke ɗabi'antu da ɗabi'a irin tata shi yasa in kika yarda kika ansa defeat cewa wance fa ta fi ki tana gaba da ke to shine kike kokarin kwaikwayon ɗabi'unta malai ce fassagiyar kun karamin yaro lidl kabir kullum yana kokarin koyi da babba ne wadda'if mai rauni yuqallidul Kawai kullum yana kokarin koyi da wanda yake mai karfi ne walmuta'allim shi ko mai koyon ilimi ya da mu'allim yana kokarin koyo ne kwaikwayo ne daga malamin shi wa hadhihi adh-dhahira laha khuturatiha khususan idha kana al-muqallid munharifan wannan abin da aka bayyana muku yana cike da hadari muddin wanda ake koyin da shi karkatacce ne bauɗaɗɗe ne an jaddata sawab daga tafarki kyakkyawa fa innal muqallid yanharifu ma'ahu bi qudrat da hilahu to ke da ke koyi da ita kuma tana da marɗaɗɗe na hali kinna tana da karkata da tsiwa da rashin kunya da rashin biyayya da rashin ɗabi'u na kwarai to haka za ta ja ki ku ta ta'athar bi akhlaqihi sai ki tasirantu da wannan ɗabi'a ta ta bi kadari mai eh, miyulihi ilai gwargwado da ke karkata zuwa gare ta ko gwargwadon ɗabi'unta da zaki ɗauka waƙar ƙila aka ce as-sahibu sahib shi as-sahib aboki to yana ɗaukan ɗabi'un wanda yake tafiya da shi ne yanzu iska yanzu ba iska na kada nan ba eh iskan nan da yake bata abotaci komi ba ai idan ki bai iya ganinta kuma baki ya taɓa ta amma wannan iskan da za ta abotaci ƙura ku gano wannan da kyau ko shine sai ta tada guguwa iskan nan to sai ta buɗe waje da ƙura ta ɓata fuska ta shaƙa maki abubuwa ke ji abu babu daɗi haka ne ko ba haka bane amma asalin iska ai ba ta da ƙura a cikinta duk waɗannan abubuwan ba ta da shi amma me yasa iska ta ɗauki waɗannan abubuwan saboda ta yi abota da ƙura shine ne take waɗannan abubuwan to haka duk lokacin da waɗanda kike mu'amala da su ɗabi'unsu ɗabi'u ne na banza to haka za su zama ina fata mun gano wannan da kyau ya ƙone shekul islam ibn taimiyya rahimahullah shehun musulunci ibn taimiyya ya ce innal musharaka fil hadith zahir turatu tanasiban wata shakulan bainal mutashabihin yakudu ila muwafaqati ma fil akhlaqi wal a'mal yace kun ga cuɗanin ƙawa da ƙawa wannan dangane da abin da yake shiryarwa zuwa ga abubuwan da suke gadar ma junansu sakamakon wannan kawacen a fili yake shine za ki ga ɗabi'u da aiki irin nasu yana zuwa ya ɗaya sakamakon yawan zama da yawan magana da juna da kuma irin ƙaunan da junansu suke masashi wahaza amrun mahasusun malai ci kunga al'amari ne wanda ai an ji an gani shi fa innal bi a halal ilimi. duk wanda ya sa sira irin na ɗaliban ilimi ya ji fi nafsihi nau'in indimamin ilaihim ga kullum yana da sha'awan matsan ɗaliban ilimi duk inda suke da malamai duk wanda yake sha'awan ilimi komin nisan inda yake duk matsayin shi da ɗaukakan shi za ga ƙoƙari yake kullum duk inda ya ji harka na ilimi to yana wajen wala bisa siya jund shi ko wanda ya sa riga irin na sojoji almuqatila wanda suke zuwa fagen fama matsalan ya jiru min nafsihi nau'un takhalluqu bi ahlaqihim za ka yana samun ɗabi'u irin ɗabi'u na sojoji ko ɗan agaji ne in ya sa boot ya sa uniform ya sa belt ya sa hula sai ga yana ɗabi'a irin na sojoji wajen zara ido wajen yin abu da ƙarfi wajen abubuwa iri-iri don shi ma ji yake wai na uniform man ne shi ma fa kun gano wannan da kyau ko wani yana daga cikin ɗabi'un waɗannan mutanen da ya ɗabi'anta da ita wa yasiru tabihi mutaqadiyan lidhalika illa an yamtana'ahu mani'un za ga ɗabi'an shi na ƙoƙarin matsan wannan ɗabi'a na waɗannan da yake kwaikwayo sai in fa akwai wanda ya hana shi ne ko wani abu ya hana shi shi yasa idan kika bar aiki tana kawace da kawayen da suke tara samari kafin ki farga kawai sai da ke ji samari na layi a kofar gidanku mun gano nan idan kawai tana kawace da kawan da take bin maza kan ki farga kawai sai ga yake ta fara idan kawata na yawan son kallon fina-finai wa kawai sai ga ta ɗauki wannan ɗabi'ar idan tana ɗabi'a na zagi abu ya fata ce kan kaza kazan uba kina nan kawai sai ki ji ba kalman zagi ko ɗaya a bakin da kika sani kawai sai ki ji tana waɗannan abubuwa to sai ko rika binciken da su wane ne 'ya'yanku ke mu'amala in ba ka ba kawai sai ga ɗabi'a kawai ta zama akasi malam sai ke cewa wani udu ila ma'anar misalai ne ku bar mu mu koma zuwa ga ma'anan waɗancan misalai guda biyu allazaini matsala bihi man nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi ya kawo mana misalin su fil hadis mutaqaddim hadisin da ya gabata misal jalis salih wa shine misalin wanda yake zama da mutumin kirki da wanda yake zama da mutumin banza wa inna qalla ma tastafiduhu min jalis salih bale ce dan kankanin abin da zaki fa'idanta da shi na zama da kawar kirki ko fa'idatun ta hannu biha shine fa'ida ne wanda ba za a yi sakaci da ita ba an ta kuffa bi sababihi an sayyi'at wal ma'asi shine za ki samu dama da Allah madaukin sarki zai kiyaye ke daga dukkanin wasu ayyuka na laifuffuka da kangara idan kina tare da kawan da take kulawa da azumin litinin da alhamis kan ke farga kawai sai ke ga kewa kina azumin litini da alhamis in kina da kawa mai zagin mutane mai raina mutane mai ganin ta isa kan ke farga kawai sai ga kewa kin doke wannan biyu mun gano wannan da kyau ko malin ya ce ri'ayatan lin nasiha kuma wannan ɗabi'un naki za zama kyakkyawa ne saboda kula da nasiha wa munafasati fil khair da kuma ƙoƙari wajen alkhairi domin kike abin da ba daidai ba sai ƙawarki ta kirki ta ce habawanci habawanci a matsayin ki kuma me na ki na wannan abu kin ga nasiya kenan ko kuma kullum ƙoƙari kike irin yadda take ke ma ki zama kina yi in ya zama kullum tana ƙoƙarin sa hijabi na shari'a tana ƙoƙarin sa niqabi da safa da zuwa makaranta akan kari da halattan wajen wa'azi da sa kasusuwan wa'azi ana saurare da abubuwan kirki za ki ke ma kullum wannan ne ke kokarin yi haka ne amma kullum wayan ki disko ne wake-wake ne fina-finai ne na banza abubuwa iri-iri na asha ke ma ka za ki rika yi ko mun daren dadewa kawai sai an same ki a haka sannan watar fi'an an sharri kuma za ta ta kokarin ɗauke ki daga abubuwa na asha abubuwa na sharri idan kika yi saurayi iri kaza ta dinga muke fada ke na haba wancan kaman ki a ce wani mutumin banza mutumin wanda kowa ya san bai da mutunci a ce ya rasa wanda zai mace na sosai ki kun gano wannan da ke ku za ta kokarin maki waɗannan nasihohi wa an ya zuka fi hadaratika wa magaibuka kuma za su ta kokarin kiyaye ka daga abubuwan da za a tsara mutuncinka da addininka a ana tare da kuma ba a tare kana gari ko ka yi tafiya wa an tanfa'uka muhabbatahu wa du'a'uhu fi hali hayatika wa ba da mautika sannan kawanki ki ta amfana da ita tana amfana da ke kuma addu'o'in da za ta rika maki kina mata ana raye da bayan mutuwa duk wannan zai amfana da ku amma in ya zama kawake kawar banza ce kika mutu kin ɗabi'anta da ɗabi'unta na banza tana ɗaga hanta ce allah ka ji ƙanwanci to wannan bala'i zai zama maki gano wannan da kyau ko saboda ko addu'a ga mamaci annabi ya ce awwaladun salihun ɗa na kwarai yadda ulahu wanda zai mai addu'a shine kaɗai allah zai karba in ɗaya zama ba na kwarai ba in yi addu'a allah baya karba in aka waye gari kawaki ba ne kirki bane ko taimaki addu'a musiba zai zama maki yana zai ke je ki fara bincike shin abubuwan da aka ambata a baya kafin mu zo mu ji bayanan da jabir aljazair zai mana dangane da matakan kawance din ki ji yaya abubuwan suke za ki iya kiyaye wannan ko ko dai kawai kina tara adadi ne musamman ga waɗanda allah madaukin sarki ya jarabta da al'amarin facebook da sauransu sai ce ina da kawa kaza ina da abokai kaza Allah shi kiyaye to shine sai mala yake cewa wa an yudafiya anka bi sababi tisalihi bika wa muhabbatihi wa du'aihi laka kuma zai rika tattun kuɗe maka abubuwa na banna banna abubuwa na damuwa abubuwa na asha sakamakon mu'amala da shi وتلك أمور لا تباشر kama annahu كما ya قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك اتصالك bihim haka tsawon kirki kullum za ta rika maki kokarin tallan aikin kirki wance baki ji labarin za a wa'azi waje kaza ba wance walla na samu wani wa'azi bude wayanki in tura maki wance kaza wance kaza ba haka suke ba amma kawar banza abin da za ta yi kokarin nuna maki kullum wani sabon fim ya fito ko su waƙoƙi masu sanyaya zuciya baki same shi ba eh, zan turo maki da aran kasat wallahi ni ma aurwa ne da Allah ke sauri kalla ke da man da shi ko kuma zan turo maki kofi wallahi zan siyo maki plate din ai wace wuce ɗari da hamsin ko ɗari biyu ba zan siyo maki a ama wace ai aikin san muna tare da ki kun gano wannan ke ko sai da siyo maki kasa ɗin hausa ko india ko american film sai da turo maki kina nan kina ɓashe baki wallahi kawai ce abin kawanan ke ta turo maki baki san kawai ki bane abin kiyayen ki duniya da lahira ta maki wannan ba za ta miki nasiha akan wai shin kina azkar na safe da na yamma shin kina karatun alkur'ani shin kina mijinki biyayya shin kina tarbiyyan 'ya'yanki kina kula da kiwon lafiyansu kina da mutunci da game dangane da kishiyoyinki da makotanki kina kyautata ma waɗanda sai maki ayyukan yau da kullum da sauransu duk wannan fa sai an yi da gaske an yi wurjancin an yi kaman ana yi ne fa wallahi za a samu wanda za ta kiyaye waɗannan abubuwa ita ba ta yi kuma ƙoƙari take kawar ma da take ta ƙoƙarin hana ta in an taba ki ki daina kawace da zai ki ce to ni ya zan yi ta man neman tara ka haife ku mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ce kama annahu qad yasiluka bi ashkhasin wa amalin yanfa'uka tisaluka bihim wa fawaid li ashabi salihin la tu'at mala ce fa'idoji da ake samu sakamakon kawaci da ƙawaye na ƙwarai wannan ba sa ƙididdiguwa wa hasabil mar an yi bar bi karinihi abin da ya kamata kowa ya lura da wa yake tare wa an ya kuna ala dini khalilihi don ki san cewa irin yanayin kawarki to ki tabbatar wannan shine irin yanayinki tamaman bi tamamin in kawarki ta kware ce ke ma ta kware ce kai ki ga mutane wata magana in ke ta banza ce kawarki ma za ki same wa same ta ita ma ta banza ce ne malai ce daidai wa daidai babu canji wa amma musahabatul ashara amma kin ga kawace da waɗanda suke na banza ne kawayen iska fa innaha diddu musahabatul akhyar ta wannan kishiya ne kai tsaye dangane da abin da ya shafi kawace da zababbun mutanen kirki masu mutunci wahun mudarra min jami'il wujuh su kawayen banza masu cutarwa ne ta kowane fuska ala sahibihim ga duk wanda ya abota ko kawace da su gani wa sharrun alaman khalatahum wanda ko da ba kawaki ba ce amma cuɗani mu'amala yau da kullum to sai ta kai ga ta cutar da ke a wani yanayi biki ne za a shirya ba in aka tafi wannan bikin kafin a dawo za ki kawa kafin ku rabu ta yi rijistan ki zuwa ga wani fasikanci mun gano wannan da ke ku shi sa sai kin yi taka tsantsan shi sa matan da ake ce masu miskilai sun fi daɗin sha'ani sau da zai wahala su ɗauki ɗabi'a na wani wanda yake mutumin banza ne ko wata wacce take mutuniyar banza ce amma su kuma abin zargi ne haba ita ba ruwanta da kowa za a zo a yi ta annashuwa ana dararrakuwa kwana jin daɗi ita kuma sai ta koma gefe ta tsibbace wai me ke damunta ne duk irin waɗannan abubuwan bai kamata mutumin kirki ya rika sa kansa a ciki ba Allah ya kiyaye malai ya ce fa kam halaka bi sababihim a kawamun kawaye nawa ne suka halaka sakamakon ƙawayensu sun ja su sun musu shigo-shigo ba zurfi wa kam ƙaru ashabuhum ilal mahalik da yawa yawa an samu abokai da ƙawaye sun ja abokansu da ƙawayensu zuwa ga mahallaka min haisu la ya ta yadda ba sa tsammani ba wa min haisu la ya malice wani haza kana min a'adami lahi alal abdul mu'min ku fahimta yana daga cikin mafi girman ni'ima da allah maɗaukin sarki ya bawan shi mumini an yi wa fiƙahu lissuhubatul shi shine allah ya datar da shi wajen abota da mu'amala da mutanen kirki wa min uqubatihi li abdihi yana daga cikin uquba da allah zai mabawan shi an yabtalihi bi suhubatul asharar shine allah ya jarabci mutum ya je na abota da ashararai mutanen banza faso a ahyar kin ga kawace da mutanen kirki matan arziki masu kyawun ɗabi'u tusilal abdi ila a'lal illiyin yana ɗaukaka darajar bawa ƙoli ƙoli can ga mahalicin shi wasu batul asharar yin ƙawa da asharariya mutuniyar banza tusiluhu ila asfalis safilin yana kai mutum zuwa ga ƙasa da tozarci mafi ƙoli a can ƙarƙashin ƙasa a waye gari ba a ganin mutuncinki ba a ganin darajinki ba a girmama maki ko aurenki aka zo nema sai a ce wa wance kawar wance ce ba ba za a ce komai ba to domin wancan kawan an san koya take kuma abin mamaki ke kuma ba ki ma da ɗabi'a irin tata me ya ja maki zama tare da ita in kin san wancan mutuniyar banza ne ko a hanya ta tada kike magana kakku yi in tafiya ya haɗa ku za ki je sabon gari za ta sabon gari ki ce kofan doka za ki ta na ta hanyar ke ma ke na ki gara ki je kofan dokan ki ɗauko tafiyan daga can mun gano wannan da kyau ko ki kare mutuncinki in ba haka ba jera wanda za ku yi daga nan ku je bakin hanya can ku hawo mota mutuncin ki na iya zubewa a wannan jera wannan har abada ya bi ki har 'ya'ya da jikoki shine sai ku zo kuna cewa ana kai zigi ana ziga iyayenku a kanku an sa muku ido ban gano wannan da kyau ku an muku kaza ke kika ja mu kanki su wane ne kike mu'amala da su su wane ne kike zama da su su wane ne kike harka da su mun gane wannan shi ke ja muke matsala wallahi kin san wancan mutuniyar banza ce ko jerawa ka ku ko da islamiyan ku ɗaya ko da komai na ku ɗaya duk wanda ke zuwa wajen addini addinin ke kai shi sai kin yi a hankali suhubatul akhyar tujibu lahu al'ulumin nafi'a abota da kawance da mutanen kirki na samun mabawa ilmomi masu amfani wal akhlaqul fadila da kuma ɗabi'u masu daraja wal a'malu saliha da aiki na ƙwarai. wasu batul asharar abota ko ƙawace da 'yan banza to harrimuhu zalika na haramta mutum samun wannan alkhairan gaba ɗaya inna subatul asharar kun ga ƙawace da ashararai sun munnaƙa dafi ne mai kisan mummuki wal bala'ul waƙa sannan bala'i ne wanda ya daren mikiya ga al'umma fahim yushajji'una ala fi'ilil ma'asi su kawayen banza kullum kokari suke su shajja aiki wajen aikata laifuffuka wal munkara da abubuwan banza wa na fiya kuma suna kwadaitar da ke suna wani maki ba wani abu bane wa yaftahuna liman jalasahum wa khalatahum ba shurur duk wanda ya zauna da su yake mu'amala da su za su buɗe mai ƙofofin sharrurruka iri-iri wai na lahu sabilal ma'asi kuma za su rika sauwaƙe maki ayyuka hanyoyin sabon Allah faƙarinu su kin ga ƙawar banza in shari ku fi isa'atihi in har bata jaki kin yi tarayya da ita wajen aikin banza ba akhadha bi nasibi wafirin min ridha bima yasna to zaki daga na abin yake ba laifi bane a bata uzuri wannan shi ma na daga laifi mafi girma yanzu abin ta kai ce a waya kawai in kika yi sakaci yarki sai kawai su lalata mata mutuncinta samarin banza sai su lalata maki tunaninta da hankalinta sakamakon kin bata da waya yanzu duk wata budurwa allah allah take ta mallaki waya kun gano wannan da ke ku da waya wannan sai a rikita al'amarinta gaba daya sai a bata mata tunani zai ta zama tuniyar banza jama kun san akwai lokacin da a garin nan aka yi yayin wannan mashin roba roba da ya fito jama mu muka fara siyo roba roba a zariyan nan mun gano wannan da ke ku lokacin da muke da shi ba wani wanda ma yake da shi a garin nan gaba daya gani ake mu ne kawai muke burgiya Gani ake miliyoyin kuɗi ne ka shi talaka wani lokaci ka ne in abu ya zo maimakon ya ɗauka zai iya yi sai ɗauka ba wanda zai iya yi sai kai kuma gane to da samari suka fara siyan roba roba sai zo sai fa kalli yake da shi ai yana ɗaukan ido in ya zo ya faki a kofar gidan siyarinya sai ɗauka ya zo da jirgin saman ɗan abin nan duk ta kiɗime mai roba roba ne a lokacin nan na yi shaji yara wanda suke mallakan irin mashin din nan 80 ko 100 ya ta ƙara a gari haka wajen sabon gari suka dinga lalata 'ya'yan mutane da wannan da kawai yaro zo ya birge ta sai kawata ta abin nan ke yanzu fa an kai ga in za a yi wasa da mashin lokacin aure sai ga an kwashi 'yan matan amarya an dora su a baya ana ta rashin hankali in lokacin bikin sallah ya kawa ne za ta ziga kawarta ke Allah zo mu je kallon wasan mashi zo mu je kaza da haka da haka sai su lalace kun gano wannan da kyau ko da haka wallahi Allah shi kiyaye wasu kotu ala sharrihi kuma zama da mutanen banza na sa ki shiru don gani da sharrin da mutum yake da shi baki tanka mai ballantana ke fada fa huwa kana fihul kir to wannan yayi daidai da mai hura giza gizi kun ne wannan da kyau ko alal fahamil maluz wa anta jalisahu qaribun minhu yuharriqu yadayka wa thiyabika kana zaune kusa da shi in wuta ta tartsatsi yana ziga zigin nan da yake hura wuta ana kona karfe dan a iya bugun shi a iya yin lauji ko a iya yin fatanya ko ma dingiri ko diga ko wani abu kayan amfanin yau da kullum to yana ne yana wannan ziga zigin wuta ba ta yin tartsatsi ta fada jikinki ta kona ki kuma ta kona maki hannu ko kuma ki tashi daga wurin hayaki kina nan har ki gama kuniya da babbakiya kina ganin ai sana'a yake ba wani abu bane mun gano wannan kyau ko wa yamla'u nafsaka bi rawahil kariha kuma ya cika maki jiki da warin hayaki wa fi majalis sharri taqawul ghiba kun ga a wajen zama na tattaunawa na kawaye to anan giba gulma ke samo asali wanne mima da annamimanci dauki magana a kai can don bata wana da wanci bata wance da wanci ta faɗa ba ta faɗi ba shi kenan. da yawan ƙaryace ƙaryace wa shatami da zagi wal fashi da zantutuka irin na batsa waya kawon lahaw wal la'ibi a lokacin za ana gada ana yar galagala ana wake-wake ana abubuwa na banza wa mu'ala'atul ishq alal khawdi fil daga nan irin maganganun batsa da ake yi wannan sai ya rika sawa yarinya sha'awan fasikanci a rai ɗari bisa ɗari fahiyar darra min jami'il wujuh wannan yana cutarwa ta kowane fuska liman sahibahun ga duk wanda ya abota da su wa sharri alaman khalatafun wa sharrin kuma yana zama sharri ne akan duk wanda yake mu'amala da kaiwa da komowa da irin waɗannan ƙawaye na banza fa naj'al hadithan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai ce za mu sa hadisin annabi da ya ce masalar jalisus salih wa jalisus so ka hamilin misk wa nafikil kir wanda yake mu'amala da abokan arziki kawayen kirki kike mu'amala da su da wacce take mu'amala da na banza na ja'alahu da'iman ala bin nari wannan hannu nuhalitu annasa fil aswaq wal majalis wal buyut wal madaris wal makatib wal dawa'ir wa fi kulli majalin nukhalit na nasa fihi naktar linaktar salihin min nasi al Malam ce za mu sa mutane a matsayi iri-iri ai muna mu'amala da mutane a kasuwanni da majalisin ilimi irin wannan da gidaje da makarantu da kuma wajejen karatu libraries da tashan mota da tashan jirgin sama da gidan biki da gidan kaza da gidan mutuwa da gidan kaza duk ana haɗuwa da su to duk wanda zake mu'amala da take zaɓi ya kirki mun gano wannan kyau ko kuma ke kiyaye zama da asharare fi kulli majalat ga kowane bangare ne sai Allah madaukin sarki ya kiyaye maki mutuncin ki da karaman ki wallahu musta'an idan Allah madaukin sarki ya kai mu lacca na gaba to za mu zo za ku ji matakai na irin kawan da zaki da haƙoƙin ƙawa a kanki in kin iya kiyaye wannan to ke da ya ta in kin ji wannan kin tabbatar wancan kawon ce kawai ce mutuniyar banza ne ta tabbata a wannan muƙaddiman da muka yi to fa lillahi alhamdu sai ki rabu da ita cin da dai ba ki bace ta ce haƙƙin nasiha ya zama maki dole cin da ba ki bace kun gane sai ki rabu da ita in ko ba haka ba ce to ki yanzu ya zaki kawai ce tun kuna firamare kuke tare Allah ke ba ki rabuwa da ita ba to za ku raba a ba arziki kuwa kuma za ki ji kawana da wasu haƙoƙi masu yawan gaske wanda in ba za ki kiyaye waɗannan haƙoƙi na wannan ƙawan naki ba to hatta mutuniyar kirkin ma kar ku sake ku yi ƙawacen da ita mutuniyar kirkin ma kar ki sake ke ƙawan da ita in ba za ki kiyaye mata waɗannan haƙoƙin ba allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan muna yin addu'a ta amarya halima da angonta nasiru allah ya sa masu albarka a rayuwansu ya zaunar da su lafiya ya inganta rayuwansu ya sa albarka a rayuwar iyayensu ya saka masu da alkhairan duniya da lahira allah ya shirya da mu subhanaka allahumma duka ashhadu allah ya ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum kana nan in wannan zangon yaran mutum goma da ke nan kana nan wannan nasirin za ta rage yana ga mutum ta takwas tarin wasazin zai zai zauna shi kadai ne in ma sun je wancan dandalin a kowace sazin da zai kai ma wancan dandalin hali in sun je wancan a kowanda yake kai ma wancan farmaki haka za a waye gari gaba ɗaya sai an hana wani yanzu zama a masallaci awa ɗaya tsakanin magriba da isha'i ko bayan la'asar a yi karatu zai ga mutane ba za su yi ana sallama sallah shi kenan kowa sai kama gaban shi ana kiran isha kuma zai ga sanda ga ta mutum zai ce a yana sallah gaskiya kana yi allah kuma ya karba allah sa kana daga cikin yan aljanna amma ba ita kaɗai ne ibada na biyu na biyu jama'a dama in allah maɗaukin sarki ba ka dama ba fa dama na cin abinci dama yanzu allah ya ba mu dama na zuwa wa'azin nan ku allah ko ka zo ko kar ka zo za a yi za a yi ne za a tashi daman ta suɓuce sai kuma ka jira wata 'yan ta samu na